Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo 1530 dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku a safiyar talatan nan sha hudu ga watan Fabrairu shekara ta da goma sha bakwai Sahabu Imam Aliyu ne tare da Ibrahim ka almasi garba da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin safe ga kanun labarai. shugaban amurka donald trump da firaministan kenneth justin trudeau sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da batun 'yan gudun hijira shugaban amurka donald trump ya kira koriya ta arewa babbar matsala bayan gwajin makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan sannan 'yan sanda da shaidun gani da ido sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane akalla sha uku a gabashin pakistan to allah ya kyauta borno ne ta samu kashi mafi yawa a ciki ma'ana mun zo da shinkafa buhu dubu goma da masara buhu dubu bakwai da eh, gero buhu dubu bakwai sa'anan wake dubu buhu dubu takwas da kuma mun kawo indomin eh, katon dubu bakwai da kuma Senata Ali Indume da tsarabar da suka rike wa 'yan gudun hijira a jihar Borno. A jihar falato kuma hukumomi sun halaka kaji kimanin dubu talatin da takwas bayan bullar murar tsuntsaye. Aliyu Mustapha ina tafi da shirin tsaka mai wuya. A gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da Firaministan Canada Justin Trudeau sun bayyana mabambantan ra'ayoyi matuƙa zuwa jiya litini game da batun 'yan gudun hijira ta yadda Trump ke ta kare ƙudurinsa na ta sakiyar bakin haure a yayin da shi kuma Trudeau ke ta nuna cewa 'yan gudun hijirar Siriya da suka samu wato sun samu kwanciyar hankali a ƙasarsa. Trudeau ya marabci 'yan gudun hijirar Siriya wajen dubu arba'in a Canada. a daidai lokacin da shi kuma trump ke dakatar da shigowar 'yan gudun hijirar syria din har sai illa masha allahu wanda wani bangare ne na shirinsa na takaita shigowar mutane daga wasu kasashe bakwai masu rinjayen musulmi waɗanda kasashe ne ke da ke fama da matsalar ta'addanci da aka tambaye shi ko yana ganin idan 'yan gudun hijirar syria suka zauna a canada bangaren arewa na kan iyakar amurka zai kasance da cikakken tsaro sai trump ya ce ai ba a kasancewa da kwarin gwiwa 100% a al'amari irin wannan to amma bayan da aka fara kai samame kan bakin haure a 'yan kwanakin nan da zamar ta sakiyar waɗanda suka aikata manyan laifuka sabon shugaban amurka ya shelar cewa za mu fitar da su abinda nake yi alkawarin da na ce zan yi ne kawai muna kan danƙe miyagun da masu safarar mugan ƙwayoyi muna ta kakka mafitsadarru a cewar trump wanda ya ƙara da cewa nan gaba jama'a za su yi farin ciki matuƙa i e, za su yi farin ciki sosai to amma tredo ya ce 'yan siriya da suka shiga canada na samun ci gaba kuma ƙawayen canada sun fahimci dalilin canada na marabtar 'yan gudun hijira daga ƙasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita shugaban amurka donald trump ya kira koriya ta arewa babbar matsala bayan gwajin makami mai linzami da ta yi na baya bayan nan yayin wata hira da manema labarai a fadar shugaban amurka na white house da prime minister canada justin trudeau jiya litinin trump ya ce gwamnatin sa za ta ladabtar da koriya ta arewa sosai amma bai yi cikakken bayani ba trump ya kuma ya ba da gana wasa da prime minister japan shinzo abe a ƙarshen wannan makon a florida shugabannin biyu na tare ranar lahadi lokacin da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami na baya bayanan wanda manyan jaman koriya ta kudu suka ce ya yi tafiyar wajen kilomita 500 kafin ya fada kogin japan Abe ya kira matakin na Koriya ta Arewa a zaman wani abin da ba san ba za a lamunta da shi ba. Haka zalika kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi taron gaggawa na sirri domin tattaunawa kan harba makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta yi. Ƙasashen Amurka da Japan da Koriya ta Kudu ne suka buƙaci a yi wannan taro. a wata takardar sanarwar bayan taro kwamitin ya yi tir da kaddamar da makamin da cewa wata sabawa ce ta nauyin da ya rataya a wuyar koriya ta arewa a matakin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin tanadi na shida na majalisar ɗinkin duniya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya yi tattaunawarsa ta farko ta waya da shugabannin afirka jiya litini inda ya zanta da shugaban najeriya muhammadu buhari da shugaban afirka ta kudu jacob zuma najeriya da afirka ta kudu suka ce an yi tattaunawar ce bisa buƙatar shugaban amurka wanda kafin wannan lokacin bai yi wata magana sosai ba game da nahiyar afirka ko kuma abubuwan da suka shafi nahiyar tun bayan da ya hau karagar mulki a watan jiya fadarar shugaban najeriya ta ce trump da buhari sun tattauna kan batun ta'addanci sannan ta ce trump ya baiwa buhari tabbacin cewa a shirye amurka take ta sake wani sabon shiri na taimakon najeriya ta bangaren kayan yaƙi takardar bayanin ta kuma ce trump ya jinjina ma buhari saboda namijin ƙoƙarin da yake yi wajen yaƙar boko haram sannan ya gayyaci buhari zuwa washington a duk lokacin da ya dace ga ɓangarorin biyu buhari bai yi wata harka ta bainar jama'a ba tun bayan da ya tafi london jinya ranar 19 ga watan janairu fadar shugaban afirka ta kudu ta ce tattaunawarsu da trump da wato tattaunawar su trump da zuma a tattaunawarsu sun jaddada aniyar su ta dada karfafa dangantakar kasashen biyu wadda daman can tana da karfi. 'Yan sanda da shaidu a Pakistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da bam a wajen wani zanga-zanga a birnin Lahore da ke gabashin kasar wadda ya halaka mutane akalla goma sha uku ya kuma raunata wasu tamanin da biyar. Wasu manyan jami'an 'yan sanda biyu na cikin waɗanda suka mutu kuma masu ayyukan ceto na fargabar yiwuwar adadin mace-macen ya karu wasu masu sana'ar har hada magunguna ne suka shirya zanga-zangar don nuna adawa su da wasu sabbin dokoki shaidu sun ce 'yan sanda da suka mutum na ƙoƙarin daidaitawa ne da masu zanga-zangar don kawo ƙarshen gangamin lokacin da bam ɗin ya tashi wani rashin ƙungiyar taliban shiyar pakistan wadda ya ɓalle ya yi ƙirarin kai wannan harin wadda ya auku a helikwatar lardin punjab wadda ya fi yawan jama'a a ƙasar wani mai magana da yawun ƙungiyar jama'atul harar ya ce ɗaya daga cikin 'yan ƙunar bakin wakin ƙungiyar ne ya kai wannan hari. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla an yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara kason da ta ware a kasafin kuɗin bana domin tallafa a 'yan yankin arewa maso gabashin ƙasar da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita Senata Ali Ndume wadda yake wakiltar jihar Borno a Majalisar Dattijan Najeriya shi ya yi wannan kira lokacin da ya jagoranci wata tawagar wakilai da suka kai gudumawar kayan abinci na kusan naira miliyan 600 da aka saya domin jihohi shida da suke yankin kamar yadda ya gaya Haruna Dauda a hira da suka yi. borno ne ta samu kashi mafi yawa a ciki ma'ana mun zo da shinkafa buhu dubu goma da masara buhu dubu bakwai da eh, eh, gero buhu dubu bakwai sa'anan wake buhu dubu takwas da kuma mun kawo indomin buhu eh, katon dubu bakwai da kuma mun kawo eh, jarikan na mai manja da mai dubu biyar biyar don a taimakawa mutane ta fannin maganan ciyarwa to da kuma akwai makaranta a um, old maiduguri yana ɗaya daga cikin makarantun da dama aka kona wanda kwamiti dinnan ta sake sa an gina ta a can jere shine muka je muka kaddamar da shi wato muka mika wa malaman to kuma muka sake zuwa ziyara wajejen shugaban hafsan sojoji da suke kasa wanda suke yakan yan boko haram don mu nuna musu goyon baya kuma mu yi musu godiya akan ya kokarin da suke yi shine musamman abin da ya kawo mu dama kaɗai da idan ka duba za ka ga kamar ko kasafin kuɗin bana da aka keɓe saboda taimakawa waɗanda waɗannan ibtila'i ya shafa a shirin arewa maso gabacin najeriya ba ba ne wanda ya taka kara ya karya kusan ma za a ce ƙungiyoyin eh, majalisar ɗinkin duniya sun ma fi cire kuɗi fiye da gwamnatin tarayya kan taimaka irin waɗannan mutane kamar ku a majalisa me kuke ne na ganin cewa eh, waɗannan mutane sun samu taimakon da ya dace da su eh muna kokari yanzu mu fahimtar da yan uwanmu da kuma yan najeriya da yan kasa ma gaba ɗaya wallahi abun abin da yake faruwa shine mutane ba su fahimci irin wato kuncin halin da muke ciki ba sai wanda suka zo ina ba mutane e, e, e, example kasuwa ɗaya kamar a ce a dambuwa kowane kasuwa ana cin kasuwa ranar litinin ne kowane kasuwa a dambuwa a duk shekara ba ranar da ba za a fidda trailer kamar goma zuwa ashirin na kayan abinci na sayarwa ba wato wannan ma na sayarwa ne ban da wani da mutane suke ci to a yau an waye gari shekara uku mutane ba su samu sun je gona ba ba su samu abin da sai abin da aka kawo musu to kan in kai lissafi a ce trailer kowane kasuwa a cikin shekara sati guda hamsin da biyu in kai lissafinsa za ka san trailer nawa ne yake fita daga dambuwa ma kauye daya kenan a local government guda daya balle ma local government 22 yanzu ba wanda ya tafi gona saboda haka ciyarwa wannan shine matsalan da muke da shi kuma ciyar da mutane yadda aka saba mawuyacin abu ne sosai kuma yana da tsada to shi yasa muke kira ga gwamnati a kan cewa wannan kuɗin da suke bamu bana aka yi a cikin kasafin kuɗi da biliyan 45 ba zai kari ko ina ba wato kwadago ko kuma ana ce ngo ko kuma united nation su fa a bara sun tara kuɗi biliyan eh, miliyan miliyan dola miliyan 449 wato kusan biliyan 130 na kuɗin nigeria. to bana kuma suna niyan su kashe biliyan 1.5 da eh, eh, biyar 0.5 da ake ce 1.05 wanda in ka canja shi zuwa naira ya kai kusan biliyan 305 to amma gwamnatin najeriya ta sa a kasafin kudinta biliyan 45 kawai kaga wannan gaskiya ba ta kai karata karya ba balle a ce me kake gani kawo haka ne don ba su fahimta ba mutane ina ga da gwamnatin da sauran da ba sa kasar nan ko kuma ba su ga wannan abun da idonsu ko kuma yanayin da muke ciki ba ba za su gane ba a jihar Filato masu kiwon kaji sun yi hasara da ba za ta kasa naira biliyan ɗaya ba sakamakon murar tsuntsaye da suka fuskanta cikin shekaru biyu da suka wuce. Cikin watan Janairu da ya wuce kadai hukumomin jihar sun halaka kimanin kaji dubu talatin da uku, talatin da takwas kamar yadda babban jami'i mai kula da sashin Dr. Haruna Ayuba ya tabbatar wa Zainab Babaji. A yanzu kaji wajen talatin da takwas yanzu abin ya shafi mun samu wannan cutar muka yi kokarin mu mu je inda gwanan nan ta harbu mu samu mu yi aiki a wurin kar cutar ta bar gwanan ta sake shiga wani gwanan mukan a shiga mu depopulating kajin mu decontaminating gwanan mu kuma disinfecting gwanan that is mu yi feshi da chemical da ya kace a cutan gasto. Kukan hallaka kajin kenan. Eh haka kan muka hallaka kajin amma a hanyar da ya dace. na shawaran ka su masu kiwon kaji. Eh ka muna da babban murya muna ba ma masu kiwon kaji su sake adana tsoron gwanin su su yi kokarin ma su san waye ne yana cikin eh, gwanin su da kuma yadda mutane suna fita especially ma'aikata da muka samu ah, a report yadda ma'aikata za su fita su je shiga wasu gwanakin da akwai cutar nan za su dawo da shi cikin gwanakin su kuma sun su san da za su tsare wannan su da masu zuwan a siyan kwai wasu ma suna tafiyan gwana su je wannan gwana su je wancan gwana sukan yada a cutar su yi kokari kuma suna reporting damuwa da bin mu sun yadda za mu shiga da sori mu maganta damuwa. Dr. Haruna Ayuba kenan jami'i mai kula da cutar masu sarar tsuntsaye a jihar Plateau. Shugaban kungiyar masu kiwon kaji reshen jihar Plateau Mr. John Dasar ya ce suna faɗakar da mambobinsu muhimmancin tsafta a gonakinsu. Tun shekara 2015 da shida da yanzu kajin da muka yi a su a wannan jihar ya kai wajen miliyan da wani abu. In kuma duba shi a in terms of cash ya fi 1 billion. So wannan babban asara ne sosai. To amma da yake akan samu aukuwan wannan cutar muran tsuntsaye kusan za a ce kowace shekara. Me kuke yi domin wayar da kan membobinku don ganin cewa ba su yi wannan asaran ba? abin da muka shine muka kira duk in wani mu manoma muka wayar masu da kai cewa kun gani ba mu mai da hankali domin idan baka wanda bai sare gonan shi da kyau ba cutar nan za ta iya zo ta same shi kuma tun da yake yakan zama da wuya a samu compensation daga wurin gwamnati abin da muke ga manoma mu shine su tabbatar cewa akwai abin da ake ce da shi security su tabbatar gonakinsu ba wanda yake shiga gonakin anyhow su tabbatar cewa gonakin nan fa an yi mishi insurance domin zai iya rage wannan irin eh, asaran da ake yi. Mm. To ya zuwa yanzu wani tallafi gwamnati ta baku? Har yanzu ba mu ga wani tallafi ba tukuna. Idan gwamnati ta tana ta ce za ta yi taimako za ta yi taimako kuma ba ta yi taimako ba sai zama muna damuwa. Kai batun insurance kamar kamfanoni masu zaman kansu suke inshorin gonakin naku. Su kamfanonin ba sa biyan eh, su waɗanda suka samu asara kenan? Akwai Uh, wata kamfani ana ce da shi Naik Insurance. Wannan kamfani ko a Plateau State ma wa'inda da sun yi insurance da wannan kamfani ai sun samu wasu compensation. Waɗansu gonakin da da sun samu wannan damuwan sun je wurin insurance insurance sun biya su amma kuma insurance company din na Naik din su ma suna complaining cewa akwai wani kuɗin da ya kamata gwamnati ta dinga ba su kowane shekara. To idan wannan kuɗin in ba su samu ba zai zama musu da wuya ko da an yi insurance su iya ba kowa irin insurance. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Sarki wallani mai girma na roƙon sarki mai girma Allah mu gyara kan kowa. Sani ga magana da yin noma don ko noma an mai daɗi. Amma yaro ya bai noma. A cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahotanni kan zawarcin wasu jam'iyyu da jam'iyyar PDP take a Najeriya da kuma wasu matasan APC da suke zawarcin su lalami ɗoye musu jagora. Hakanan muna da rahoto kan taron shekara-shekara da matsafan jamhuriyar Nijar suka yi na bana. Kuna sauran waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe biyu da minti shida da rabi na dare ga Ali Mustapha da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. paul biya in ya ce wanda ya ce bai yi aiki ba shi ma ba zai so ya faɗi gaskiya ne saboda dukkan muru kowa ya san ya yi aiki ya za a taimaka yanzu ƙasa kamar kamaru ga shugaban ƙasa baya taro da ministocin shi ballantana ya ba su orientation cewa gashi a watan nan haka haka haka za ku yi. Ba aiki babu aikin da ba zai ce zai ce bai yi ba saboda in hanyoyi ne yanzu akwai hanyoyi akwai makarantu akwai ka'idar iri irin abubuwa duk shugaban kasa Paul Biya yayi abin da za su zarge shi ɗaya ne kawai cewa makusantan shi da suke kusa da shi ba su aiki da ya kamata. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da saduwa da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya. To yau za mu fara shiga ƙasar Kamaru mu dubi dogon mulkin shekara da shekaru na shugabanta Paul Biya. Sunana Malam Muhammadu Adwala Nubel Wato gaskiya game da shugabancin Paul Biya to gaskiya kam da abubuwa da yake yi masu kyau waɗansu abubuwan kuma ba daɗi. Ni Ibrahim ne daga Gaundare gaskiya wannan gwamnatin mun gaji da ita tun ba a haife mu ba muke wannan gwamnati har muka taso ga muna matasa wannan gwamnatin muka sani kuma babu wani canji da muke gani hakanan yadda muka taso haka muke ganin babu canji ba komai mun gaji da ita muna buƙatar canji. idan ka cire robert mugabe na kasar zimbabwe a da afirka ba shugaban da ya daɗe yana mulki kamar paul biya na kamaru ya fara mulkin sa ne tun shekara 1982 bayan da ya gaji tsohon mai gidansa amadu ahijo yau za mu fara duba tasirin wannan dogon zama da yi akan karagar mulki da kuma ayyukan da yi idan akwai su da kuma tasirin sa a rayuwar yau da kullum ta mutanen kamaru kuma da yake an ce mai daki shi sayan da dakin yake ruwa za mu ji abin da su kimurawa ɗin suke cewa game da shugaban nasu watakila ra'ayinsu zai sha bamban da masu kallon kamaru daga waje to domin yin wannan mahara kan kamaru din muka gayyato mutane biyu da suka santa cikinta da waje wato alhaji rilwanu sharubutu na jam'iyyar da ke mulki ta shi paul bay din wato jam'iyyar rdpc muka hada shi da alhaji sani yaro matan hausa na jam'iyyar adawa ta ums wanda kuma muka tambaye shi shi sani yaro din da yake sune yan adawa shin wai sun gaji da paul biya ne domin ya tsufa ko don baya tsina wa kamar komai. To malaliyu ga fara magana ina gaida duk masu sauraron wannan Voice ta Amerika da fatan muhawarar da zamu nan ya amfana mana mu duka. Insha Tambayar da kai a gaskiya duka biyun sai a ce eh, na farko ka san shekaru ta hau masa mutum ta shekara tamanin da uku wannan a faɗansa ne fa da abin da aka sani. bayan haka kuma mutum kasan tun shekara dubu da ɗari tara da sittin da yake yake gwagwarmayansa mulki wato tun kan ya zama shugaban ƙasa ya kasance ko shekara talatin da hudu kenan yake kan ya zama shugaban ƙasa kasan dole akwai gajiya hmm. dole ne wani abun dan su kubuce masa a cikin amma a cikin wannan shekaru da ya alhaji sani ba ka jin akwai abubuwa masu amfani da yi wa kamar kamaru wanda yan duba za a ce an gode mashi eh ka san shi shanin al'amarin duniya ba da za ce a cikin kashi ɗari ba abin da ba za tarar na abin alhairi ne ba amma idan kuma ka saka shi a kan kireli za a ga cewa a gaskiya abun da ya yi bai kai a tafa masa ba kamar da ya kamata idan aka duba shekarun da ya kasance a kansa. saboda haka tsakanin tsufan da rashin yin aikin da kuke so ku ga yayi wanne ne ya fi damun ku game da shi ko dai kawai canji kuke so ku ga ayi. yi. a ba wai canji ba ne muke so mu wato a gaskiya ka san kabaru idan ka duba lokacin da tsohon shugaban kasa zai bar wannan ya bar sarauta ya nuna ma duniya cewa kamaru kasa ce wanda na bar muku kasa lafiyayyen kasa ga arzikinta ya bunƙasa kasa wannan lokacin kuma ana kamanta kamaru da kaman koriya ce eh. to na biyu kuma ana kamanta kamaru kamar jirgin sama ne wanda bayan ya ɗauki fasinja kasan yana tafiya ya pompa ya pompa zai yunkura ya tashi. To, eh, bari in ba bari mu bari mu share fage alhaji Rilwani kaji abin da muka bude da shi na tambaye shi abokin adawan ku ko sun ko tsufan ne ko rashin aiki ne yace ba aikin kuma ga gajiya kuma ga tsufa yanzu me za ku ce shi Paul Biya da za a ce an ji daɗin shakamar ta fannin ayyuka. Eto eh, abin da zan ya gaya maka cewa shi Paul Biya in ya ce wanda ya ce bai yi aiki ba shi ma ba zai so ya faɗi gaskiya ne saboda dukkan muru kowa ya san ya yi aiki to in ya ce ya tsufa ne amma kafin mu je ga tsufa a ruwa ba ni misalin waɗanne irin ayyuka za ka nuna ka ce ga sunan da fulbi da suka eh, amfani to lokacin da dai kamaru yake lokacin wancan tsohon shugaban ƙasa lokacin ba a soma irin su demokrasi su iskan demokrasi bai zo mana shashi kana magana amadu ahijo eh to yanzu da wannan ya hau ya zauna kaɗan abin demokrasi ya sauko mana kasan afirka kuma <laughs> yana aikin ya soma aikin kenan ƙasashe ka lura da wayan sashin duk afirka nan duk rikicin da yake nana nan kamar babu wannan rikicin ne saboda ya rike ƙasa sosai yadda ya kamata to lokacin da kris economic ya zo wato lokacin da kudade suka yi wuya aka yi masauyin kuɗin ƙasa cewa an yi devaluation. Da eh, an rage darajar kuɗaɗe ba? An rage darajar kuɗin ƙasa Afrika. Hmm. To a lokacin in sefa ya so damu a lokacin ko duk shugaban ƙasar da suke sashen Afrika sun samu matsala. To a aiki babu aikin da ba zai ce zai ce bai yi ba saboda in hanyoyi ne a lura da babu hanyoyi yanzu akwai hanyoyi akwai makarantu akwai ka'idar iri-irin abubuwa duk shugaban kasa Paul Biya ya yi abin da za su zarge shi ɗaya ne kawai cewa makusantan shi da suke kusa da shi su ne wa'annan ba su so su ba su aiki yadda ya kamata daga baya da ya gano ya ɗauki komai a hannun shi mhm. in ka lura duwala cikin duwala birnin da muke eh. tun da muke a duwala yau shekara nawa nan aka haife ni nan na girma amma yanzu ne aka samu hanya wannan ka fito yawun da ka zo duwala minti biyu ne daga bakin shiga duwala ka isa inda za ka tafi duka. To a lalar ina zuwa eh, eh, to ina zuwa ina zuwa ruwa za mu dawo mu ci gaba muna da lokaci duk za mu tattaba abubuwan amma eh, alayhi sani kamar na ji abin ya baka dariya da ka ji alhaji ruwa yana cewa demokrasi musamman mutum siyasa. kana shakkun cewa ya, magana siyasa ya ce an samu zaman lafiya duk afirka ba inda zaman lafiya ake kamar kamaru ga hanyoyi ga tattalin arziki. me za ka ce kan wannan alayasani ba haka ba ne kana cikin kamar din eh wato idan ya magana demokrasiya ta san demokrasiya kafin a ce demokrasiya ya samu a ƙasa akwai ababa guda hudu wanda suke da mahimmanci mm. na farko idan an yi zaɓe ba rigima kowa zai amince da zaɓe na biyu gwamnati ta kasance gwamnati ce mai adalci komi take yi tana tana zantarwa kawanta na uku ɗan adam ana kyakinsa ana kiyayewa yadda ya kama ya kamata ƙwarai to kaga wannan ababa ne wanda suke da mahimmanci amma idan ya ce mini a lokacin biya ya bude kofofi wanda mutane sun suma faɗan ransu da suka ga dama hmm. ko da yake wani abun ma har gobe idan ka faɗa za tu ka sabida da yau idan za yi ma wani kaji idan ba alama da za a amma wani abubuwa hudu din eh, akwai su ko babu su yadda ka zana su a babu su su zauna sosai ba to eh, wanne ne wanne ne cikin hudun babu shi dan ina son ba lari ruwan dama ya maida maka da amsa wanne ne hudu din da wanne da wanne ne babu akwai siyasa tunda dai akwai jam'i tunda ga kan yanzu kai jam'iyyar adawa kake ko jiya da na gaya maka cikin hukun akwai wannan amma kuma ka ga ita gwamnati ya za ta maka yanzu kasa kaman kamaru ga shugaban kasa baka dan kankanin dan kankanin misali hmm. baya taro da ministocin shi ballantana ya ba su orientation cewa gashi a watan nan haka haka ka za ku yi na biyu ya yi maganan tarwatsewan arziki ai lokacin da shi wannan paul biyawu sarauta kamaru ba karamin arziki ke take da shi ba akwai kamfanoni da yawa da aka yi kakaro akwai kuma kudade da yawa suke ajiye da suka zo shi wayannan kudin din kamar cewa ba za su kare ba ya wamun da to sundura suka ce za su suka nemi jin mulka shekara dubu da tara tamanin da hudu a jawabin da suke suka ce sun gani cewa an kamar hutu guje-guje ake ana nan ana kowa na so ya cika a jikansa da sadi kafin lokaci ya kure musu. Mhm. Aka zo aka ce mai. To eh, ina zuwa ina zuwa Alhaji Sani Alhaji ɗaya daga cikin abubuwan da mutane in sun dubi kamar suke tuna kamar da muka fara shirin nan Alhaji Sani magana shine dadewa Paul Biya akan mulki. da shekarun da yi idan an ce akwai da akwai siyasa tsarin siyasa a ya kamata ko a ce ana sa ana bai mutane dama su tsaya zaɓe to ba yi shekarun nan da ya shi kaɗai ne ta yaya za ka gaya mutane cewa akwai siyasa adalci a cikin kamaru To a gaishe ku, to idan Allah ya kai mu shirin makon gobe ko bayan amsa wannan tambaya game da batun demokuraɗiyya da siyasa, za mu ji bayani game da zargin cewa sayin 'yan siyasa Paul Bay yake yi shi yasa ba sa ja da shi sannan ina gaskiyar cewa hata turan kasashen ƙetare da kan shigo kamar da sunan nazarin zaɓe in za a yi sai in yake yi a biya kuma wa'adin shekaru nawa makundin tsarin mulkin kamar ya ce ya ƙayyade wa mutum ne ya yi shugabancin ƙasar in ya gama ya sauka yanzu dai muna godiya ga bakin namu na ƙasar kamaru alhaji lurwani sharubutu na jam'iyya mai mulki ta rdpc da alhaji saniya matan hausa na jam'iyyar adawa ta ums da kuma musamman wakilin manacan can kamar din muhammad awal garba wanda ya taimaka ainihin wajen haɗa shirin nan da kuma kawo muku shi a madadin su duka ne ali mustapha sakwato a washington dc to ma da lamun zo ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya To a takaice halin da ake ciki mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan batun tsaro Michael Flynn ya yi murabus sanadiyar taɓar-gazar tattaunawa da rasha kan abin da ake zargin cewa batun takunkumin da amurka ta kakaba ma rasha ne lokacin shugaba wato barack obama shugaban amurka donald trump da firaministan canada justin trudeau sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da batun 'yan gudun hijira shugaban amurka donald trump ya kira koriya ta arewa babbar matsala bayan gwajin makami mai linzamin da ta yi na baya-bayan nan 'yan sanda da shaidun gani da ido a pakistan sun ce wani ɗan kunar baƙin wake ya tayar da bom a wajen wani zanga-zanga a birnin lahore da ke gabashin ƙasar wanda ya hallaka mutane akalla uku ya kuma raunata wasu tamanin da takwas. wasu manyan jami'an 'yan sanda biyu na cikin waɗanda suka mutu kuma masu ayyukan ceto na fargabar yiwuwar adadin mace-macen ya ƙaru wasu masu sana'ar harhaɗa magunguna su ne suka shirya zanga-zangar don nuna adawarsu da wasu sabbin dokokin da aka kafa shaidu sun ce 'yan sanda da suka mutu na ƙoƙarin daidaitawa ne da masu zanga-zangar don kawo ƙarshen gangamin lokacin da bom ɗin ya tashi wani reshen ƙungiyar taliban a wato shiyar pakistan ya ce shi ya kai wannan harin To gaishe ka, da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na a madadin Ibrahim ka almasi garba da ta ni gaba da shirin da Shibachiro da wadda kula da ake gabata da shirye-shiryen mu da ma injiniya John Ellison da ya rika masa a nan ne sahabo Imam Ali zan da yin tayin sallama da ku mu zama lafiya.